اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في الجهر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا عباد الله من عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة أن يتعاقب فيها مواسم الخيرات وأيام مباركات ويتجدد فيهم الخصوصيات ومزايا لم تكن لأمة قبلها قط وهي عطاء منه وفضلا فهذا من تمام رحمة الله وتوفيقه لهذه الأمة ومما امتن الله به سبحانه لهذه الأمة امتنانا يستحق الشكر والاعتراف صلاة الجمعة إنها صلاة الجمعة فهي من خصائص الأمة المحمدية ولم يوفق أحد إليها غير هذه الأمة فأنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لن يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين آمين أفرده أحمد وابن ماجه وكانت مشروعية صلاة الجمعة في مكة المباركة وأول من أقامها بالمدينة هو أسعد بن زرارة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت صلاة الجمعة سنة مؤكدة في الشريعة الإسلامية وقد ذكر العلماء رحمه الله ما لصلاة الجمعة من الأهمية ومزايا دليلة حتى جرى الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله ثلاث وثلاثون خصوصيات لهذا اليوم العظيم وسنأخذ طرفا منها ونبينه إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة الخصوصية الأولى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم ذلك اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره فقد اختلف العلماء هل هو من أفضل هل هو أفضل يوم أو عرفة على قولين اختلف العلماء على قولين اختلف العلماء عليها وهما وجهان لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى الخصوصية الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة الخصوصية الثالثة صلاة الجمعة التي هي آخر فروض الإسلام وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة ومن تركها تهاونا عليها أو تهاونا بها قبع الله على قلبه الخصوصية الرابعة الأمر بالاغتسال في يومها الخصوصية الخامسة التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع الخصوصية السادسة السواك فيه وله مضية على السواك في غيره الخصوصية السابعة التبكير للصلاة الخصوصية الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يطرد الإمام الخصوصية التاسعة هي الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا فإن تركه كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول لصاحبه أنفق أنفق فلا جمعة له الخصوصية العاشرة أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع فيحرم صومه منطردا مخالفة لليهود والنصارى وليتوقع ولي ولي يتقوى البذل على الطاعة الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها وقد ثبت في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتقاعد ما استطاع من طور ويتداهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينفذ إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وسنستمر بذكر بقية الخصوصيات في الخطبة التالية إن شاء الله يا عباد الله لا تنسوا موسما كبيرا كنتم فيه وأياما كريمة على الله وهو موسم الشهر رمضان وأيامه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظ له من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا أخرجه الشيخان وغيرهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصوم وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أخرجه البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم a dukkan dangin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa ne da huwa cewarsa ya kaddara mana haɗuwa wato a rana ta farko ta sauraron kutubar juma'a da salatu sallar juma'a a cikin wannan jami'a mai tarin albarka muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da dukkanin alkhairi da yake wa masallata a gare mu da kuma wannan jami'a mai albarka hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar ya nufantar game da cewa bayi sun tsoronsa sun tsoronsa a fili da koye wannan umarni ne da ke da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin ayoyi da yawa a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda suka yi imani ku tsoron Allah a ƙirƙanin jin tsoron Allah mana ku kai musu a wajen jin tsoron Allah kar bayi su wasa a gane jin tsoron Allah duk abin da yake nuna ma'ana tsoron Allah to su gaggawa wajen su ga sun ɗan masa su rike wannan koyarwa da suke nuna tsoron Allah a cikin aƙidar su abin da suka kudurta a zukatansu da ayyukansu da maganganunsu wannan shi ne zai za su fita a wajen Allah shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku wanda suka imani da Allah in ku tsoron Allah yaj'al lakum furqana sai ya sanya muku rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sai ya sanya muku wato ku rarrabe tsakanin imani da shirya da kuma ƙasa da halaka sai ya sanya muku basira ta tantance tsakanin daidai da rashin daidai tsakanin kamala da rashin kamala idan Allah kun kofara wa yufassiru ankum sayyi'atikum haka nan a sakamakon duk tsoron Allah cikin da kuka yi zai kuma kankare su kun sayyi'atu wa yaghfir lakum kuma sannan ki gafara a gare ku wallahu min fadlil azim hakika Allah ta'ala ma abokin kalala ne masu tarin yawa masu tarin girma haka nan Allah subhanahu wa ya ce cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kuwa da kuka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi magana ta daidai wa kulu qawlan sadida idan ku faɗi magana daidai wa ta daidai kuna faɗar abin da yake gaskiya da magana ta daidai yuslih lakum a'malukum sai ya gyara mai ayyukan yuslih lakum a'malukum wa yadhkur lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku sauran ku a kan da kai a cikin zamu fahimci ƙarya da faɗaɗar gari da suke ba haka bane suna gadar da mai masifa a rayuwar bawa za ta su lalata masa ayyukan su wa ayyukan da yake yi domin ƙarya babu abu da ta bari kuma ƙarya kishi da tsoron Allah shi kisa Allah ta'ala ya cewa ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حقيقه duk wanda idan wannan umarni ya tsaka ga Allah da manzansa to haƙiƙa shine ya faɗi samu rabo-rabo wanda yake mai girman gaske ya ɗan uwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya gata ta wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da lokuta masu tsada da waɗansu sa'o'i masu falala da waɗansu wasanni masu albarka da waɗansu lokuta da suke zuwa su je su dawo wanda suke masu girma kwarai-kwarai da gaske don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tsanci wannan al'umma da taufiki da kuma rahama ta su subhanahu wata'ala ta yadda wannan al'umma ta dace da waɗansu lokuta irin waɗanda muka ambata wanda waɗannan lokutan da Allah ta'ala ya dace da wannan al'umma da su ya kamata su zamanto cewa su gode wa Allah subhanahu wata'ala a baki a aikace kuma su yi itirafi da wannan baiwar da Allah ta'ala ya musu. dan haka daga cikin wannan baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya wannan al'ummar akwai tsaye sallar juma'a sallar juma'a da muke yin ta a dusati innaha salatul juma'a ita dai sallar juma'a da muke yi domin sallar juma'a sai wata daga cikin kusufiya na wannan al'umma na ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama to kafin su ba a ba wata al'umma ba sai su Allah ta'ala ya zaɓa musu wannan rana mai matuƙar girma mai matuƙar muhimmanci hadisi ya tabbata a cikin musulman Imam Ahmad da kuma sunan na ibn maja da kana da wanda ka ummu na aisha Allah ta'ala ya kare da a gare ta take cewa an zo wani lokaci an ambaci yahudawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke manzon sallallahu alaihi cewa wato ani innahum lam yahsuduna ala shay'in kama hasaduna al-jum'a su ba su taɓa mana hasada ba akan wani abu da ya fi sallar juma'a allati hadana Allahu laha wata Allah ta'ala ya shirye mu da ita iba mu ita wa bazu anha su kuma suka rasa su suka bace gaba da tafi lati da ita ba ta suka dauki asabar kaga sun gota ba su zabe ta ba sai manzon sun suke cewa wa alal qibla allati hadana Allah laha wa zallu anha sannan ko daga cikin abin da yahuda suke mana hasada akwai alqiblar da muke kalla muke ibada wanda su sun bata mu Allah ta'ala ya shirye mu da ita su kuma sun bata ba su dace da ita ba sannan kuma da fatan amin da muke lokacin da muke sallah liman ya kai ya kai ghayr maghdubi alaihim wala dhalin tamsi amin nan ma yahuda an suka zama mu da mun ce amin nan suna jin hasada a ransu mu Allah ta'ala ya zaba da wannan fallar su ba a yi musu wannan ba to daga cikin wannan abubuwan guda uku za mu ga akwai mai hadda sallar juma'a cikin kususiyar wannan al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ita to haka na idan muka dubi a tarihi na sallar juma'a sallar juma'a an shar'anta ta ne tun a rayuwar maka an shar'anta ta a lokacin manzon sallam lokacin da ake maka sai ita manto sahabin da ya fara tsabbaka sallar juma'a a garin Madina shine sahabi mai girma As'ad bin Zurara shine ya fara tafiya garin Madina ya fara tsaiwa wato da sallar juma'a tare da sahabban da suke garin madina kafin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda haka i zamanto cewa salar juma'a ta zamanto suna mai ƙarfin gaske kwarai kwarai kwarai daga gaske a cikin addinin musulunci da shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode, ne abu saboda haka ne ma ta zamanto malamai na musulunci Allah ta'ala ya musu rahama suka zamanto cewa suna ta lissafin falaloli da albarkatu da matsayi da Allah ta'ala ya kunta a cikin sallar juma'a da kuma wani ta'adoji wanda suke masu kyau kware-kware da gaske da addini ya koyar wanda aliman imam ibn qayyim Allah ta'ala ya masa rahama a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith khair al-ibad ya lissafa falaloli da da da wato alkhairai kimanin 33 wanda ya kawo su wanda suke da alaka da sallar juma'a wanda insha Allah ta'ala za mu kawo wani bangare a wannan khutbar da idan hali yayi a khutba ta gaba sai mu kawo wato sauran ragowar bi idinillahi ta'ala ta farko ko falala ta farko shine cewa daga cikin shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai girmama wannan yinin girmama wannan ranar ta juma'a girmama ta akan shauran kwanaki na sati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama sallar wato ranar juma'a yana ba ta muhimmanci kwarai kwarai da gaske bala ma yana banta sallar juma'a da waɗansu ibadu na musamman da ba yi a shauran ranakun wanda hakan ne ya sa ma sashin malamai suke saɓanin cewa shin yau ma arafa ce ta falala ko ranar juma'a ce ta falala tsakanin ranar arafa da ranar juma'a wanda ce ta falala wanda musamman ɗaya daga cikin ko bangaren almajiran imamu shafi'i sun tattauna akan wannan matsala cewa wato wani iri ne falla tsakanin ranar arafa da ranar juma'a ta kususiya ta biyu shine wato istibabu kasaratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam mustahabbanci mai ƙarfi wa game da yi wa manzon Allah sallallahu salati a cikin wannan yini balma da daren juma'a zuwa yin juma'a lalle suna ta zo eh, hadisai da yawa sun zo da suke magana akan mahimmancin yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin wato ainihin a wato a ranar juma'a da kuma daranta haka na daga cikin wato abinda idan manto wato na usufiya na wannan abin shafar rana ta juma'a akwai wato sallar juma'a ita kanta sallar juma'a ta zama so suna ce mai ƙarfi kware kwarai da gaske addinin musulunci a ta yadda zaman to cewa a wasu ɓangarorin malamai ba su ga wani yini da ya fi wato yinin juma'a kalla ba sama da ranar wato arafa ba su da wani kawo saɓanin malamai sannan daga cikin adab da dabai da suke da alaka da suka zuma akwai koyin zuma akwai umarni akan wankan zuma. wankan zuma abu ne kwarai kwarai da gaske mai matsakar muhimmanci suna ce mai ƙarfi sannan akwai sanya turare bayan an yi wanka kuma a sanya turare mai ƙanshi a ranar zuma. wanda sanya turare daman suna ce a rayu mummi to musamman ranar zuma akwai wato muhimmanci kwarai kwarai da gaske akan wannan ba su haka akwai yin asuwai da tsaftace baki zama mutum kada mutum ya zo masallaci bakin sa yana bashi yana wari a mutum ya sami asuwaki ko ko ko ya wanke bakin sa tsaf tsaf sannan ya kawai duma ya zo masallaci kada ya zo cutar da musulmai da warin da yake cikin bakin sa sannan kuma an zo mutum ya yawaita zikiri da ambatan Allah da karatun Qur'ani a cikin ranar Juma'a musamman lokacin da ka zo da safe ka zuna ka ta ambatan Allah ka ta Qur'ani har zuwa limamin ya zo ilimin ya zo kuma sai ka dakatar ka bar komai domin ka saurari kutuba ta daga cikin hususiya ko sunna da aka shi shine yin shiru lokacin da limamin ya zo ya hamun bai haramun ne ai magana ba a yin surutu ba a daga waya ba a hira da da wanda yake kusa da kai kwata kwata domin in ma ka zanto cewa ka ce wani shuru to kai din baka da juma'a ba shi wanda yake magana ba kai da kace wa da shiru ana yin kudubar juma'a to baka da juma'a to ina kuma ga wanda suke daga waya lokacin da ake sallar juma'a mutum ba da uzuri ko ya hau hira ko ya hau maganganun da wato ya zai yi ko kasuwanci ko abin da ya kama da wani abu lallai lallai wannan dan haramun ne domin hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallam daga cikin hadisan manzon Allah sallam yake cewa wallazi yaqulu li sahibihi an fi fala jum'ata la don da yake cewa abokin sa yi shiru to shi dan bai da juma'a shi da yake yi shirun din to ina kuma ga wanda yake cewa da surutun yau dan haka daga cikin khususiya ta ranar juma'a akwai kasantuwar cewa tana maimaituwa ita idi mafi kusa da yake maimaituwa duk sati rana ce wata ta idi da ke maimaituwa duk sati don haka shi sa shari'a sun yi mata aka haramta yin azumi a cikin wannan ranar domin mutane su samu damar samun tsarki da karsashi domin su ribaci wata dama guda ɗaya ta sati da suke zuwa kuma idan mun cewa saba yahuda da nasara cewa idan mun cewa kada azumi a wannan yinin kamar da su gudanar da fara suke a da kunsu na ibada don haka wato yan kwakar manta muna cikin wata wanda yake mai matukar wato girma da falala da Allah subhanahu ta'ala ya ambace shi da da girma da ɗaukaka wanda manzon Allah sallama ya faɗaita da al'umma akan azumtar wannan wata da tsayuwa da ibada a ciki da abin da ya kama da wannan hadisi ya tabbata daga Abu Huraira kamar da yazo a cikin sahihai manzon sallallahu alaihi cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumta wata ramadana yana mai imani imani ne yasa yake yi ba al'ada ba ko yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda zai zama to ya shiga gida shi kadai amma ba zai ci abinci ba ya fito ya je inda yake ba a san shi ba wannan zai tana Allah saboda imani ba zai ci abinci ba imanan wa ihtisaban da kuma neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da rahmarsa to gufira lahu ma taqaddam min dhanbi duk wanda ya jure tun ka farko mata har karshe shi wannan to an gafarta masa duk abin da ya gabatar da laifukan haka nan a wani lafazi na wannan hadisin manzon sallama yake cewa man qama ramadana duk wanda yayi qiyamul layl a watan ramadana tun daga farkon sa har karshe abin shan sallah ashan qiyamul layl duk yana ta sai imanin wahdi saba saboda imani da Allah da neman lada to Allah ta'ala ya gafarta masa duk abin da ya gabatar na zulbansa dan haka hadisai da yawa ba za ku ƙare ba game da falala na wata ramadana illa insha Allah ta'ala a kutuba ta gaba za mu kawo wasu bangarori domin ƙara kuɗi da junanmu akan tsayuwa da ibada a cikin wannan watan Allah ta'ala ya ba mu dacewa اللهم اغفر لنا ما قدمنا ma أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ولا آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر